الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما amma haƙƙin Allah mafi girma da yake kanka shi ne ka bauta masa kada ka shirka da shi haƙƙi wani nauyi ne da yake kan bawa kuma haƙƙin nan yana da yawa ba haƙƙi ɗaya ba ne sannan kuma dukkaninsu suna da girma wannan haƙƙoƙi saboda duba zuwa ga girman ubangiji da bambancin girmansa da na bawansa za mu ga haƙƙin ubangiji su ba hannu wata'ala yana da girma kan bayinsa to amma imam ya faɗi cewa ya yi nuni zuwa ga cewa cikin haƙƙoƙin nan akwai mafi girma mafi girman haƙƙi ya ammace shi da cewa shi ne mai ka bauta wa Allah kada ka yi shirka da shi ubangiji suna ne na jalala suna ne na ɗaukaka wanda yake nuni zuwa ga ƙarshen dukkan kamalat kuma asasin dukkan cika kuma dukkan cika daga gare shi ta gangaro ubangiji yana da sunaye da sifofi wanda suke bayanansu suna da yawa amma za mu yi bayani a dunkule kuma a takaice dangane da waɗannan sifofi na ubangiji kafin mu ji sifofinsa yana da kyau mu sanya su cikin bayanin tauhidinsa kamar yadda aka saba a littattafan aƙida cewa akwai abin da ya shafi tauhidi tauhidin nan ya shafi kaɗai ta ubangiji a cikin zacinsa da siffofinsa da halittawarsa idan mun so mu ce ayyukansa da kasancewarsa shi kaɗai ne mai juya al'amura da kuma abin da yake ne ibadarsa tauhidin ibada kamar yadda shi ne a kawo kafin mu zo za mu yi wannan gabatarwa na farko ubangiji shi kaɗai ne a zatinsa da samuwarsa idan muka ce tauhidi ko kaɗai ta ubangiji a zatinsa ya kasu kashi biyu kashi na farko shi ne cewar ubangiji ba shi da sassa sassa da suka haɗu suka yi shi idan mun ɗauki gida za mu ga gida akwai bulallika daban-daban da su ne suka hadu suka yi gida wayannan bulalluka daban-daban da suka hadu suka yi gida za mu ga gidan yana da wannan sassa kuma yana buƙatar kowane ɓangare domin ya samu cika a matsayinsa na gida dai kenan na biyu dukkan wani sashe daga wannan gida akwai bukata gare shi to bayan mun duba mun gida ya samu ne sakamakon wannan a ɓangarori nasa da suke suna da yawa za mu ga kuma dukkan wani bangare akwai bukatarsa bukata alama ce ta rauni don haka ne anan muke cewa to kenan da ubangiji ya kasance yana da sassa-sassa da ya kasance yana bukatarsu da ya bukace su da ya bukaci wani mai kammala shi kenan da ya bukaci mai kammala shi wanda zai cika masa wannan sassan nasa da ya kasance mabukaci kisi da sai tashi ba shine ubangiji ba sai zaman to kenan akwai bukatar wani ubangiji daban ba shi ba su da sassa sassa daban-daban sun koruka ka ubangiji shine a yaren aƙida ake ce mishi ahad wato ahad shine wanda yake bashi da sassa-sassa surar ikhlas mai daraja ta zo da bayanin cewa allahu ahad Mana ubangiji ahad ne ahad shine mai wanda ba da sassa-sassa ba da jiki jiki an san shi da shi mai zurfin abu da faɗinsa da tsayinsa shi ne zai zama jiki ta wannan angles na jiki guda uku za mu ga ubangiji su wani wata tun ba shi da su tun da ba jiki bane da ya zama jiki da ya bukace su to a eh, sannan kuma Allahu samad samad da tana da ma'anar wanda ake nufi tana da ma'anar kuma da ita ce ta sauka da wannan aya shine ba shi da mai wannan angles ba shi da jawf kamar yadda imam musa yake ce allazi la jawfala shine as-samad fassara ce ta ahad mana ba shi da wani abu kamar zurfi ko cikinsa ko wajensa da makamancin wannan don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da irin wa'annan sifofi na tawaya da ya kasance na da su kamar yadda muka ce da ya buƙaci mai cika shi shi yasa samad kuma Allah ya fassara ta da lam yalid wa lam yulad tunda ba shi da ciki ba shi da waje ba zai yi ba wani abu ya fita daga gare shi ba kuma zai yi ba ya fito daga wani abu bayan da za a yi wani abu ya fito daga gare shi ko ya shiga cikinsa bayan da wani abu zai shiga cikinsa ko ya fita daga cikinsa kamar yadda shi kuma bayan da za a yi ya fito daga cikin wani abu ko ya shiga cikinsa saboda ba jiki ba ne shine imam ali alaihissalam yake cewa yana tare da komai ba tare sun cakuɗa ba ya kuma bambanta da komai ba tare an gansu gasu daban-daban ba domin ubangiji ba jiki ba ne balantana siffafin jiki su tabbata gare shi a ce yana wajen abu ko yana cikin abu tun da baya wajen abu baya kuma cikin wani abu baya cakuɗa da wani abu in an ce yana cikin komai in an ce yana wajen abu kuma baya wani abu gashi ana ganin wannan da wannan daban-daban sai ya kasance lam yalid wa lam wannan sifofi na ta zati ta fuskacin ahadiyya ke amma ta fuskacin wahidiyar ubangiji shine ba shi da abokin tarayya shine Allah ya nuna da shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad ubangiji ba shi da mai ba shi da abokin tarayya wanda za a ce ga shi ya yi kama da Ubangiji a cikin wata sifa ko a zati ko a sifa ko a aiki ko a ce ya yi kama da Ubangiji ta fuskacin za a iya bauta masa duk babu wannan dukkanin wannan sifofi ne na Ubangiji ba shi da kufu ba shi da sharik a cikin komai Ubangiji shi kadai ne a cikin zatinsa so da haka shi yasa um, ruwayoyi da dama daga amirul muminin imam ali sun zo cewa ubangiji ba shi da abokin tarayya don haka idan muka ce ɗaya ba muna nufin ɗaya da ma'anar kirga ba a ce zaidu mutum ɗaya ja'far mutum biyu ali mutum uku ba kuma yana nufin ɗaya da ma'anar jinsi ba a ce haiwan dabbobi ɗaya kenan na ba wato tsorobi kenan duk ba shi da wannan ma'ana a ubangiji na da ma'ana ne ta ɗaya da ma'anar kore dukkan wanda yake saɓaninsa shi kaɗai ne babu wani sai shi to ɗaya kenan idan muka koma kuma tauhidin sifofin ubangiji sai mu samu cewa sifofin ubangiji su ma dole ne mu ta ubangiji a cikin sifofinsa da cewar babu wani mai sifa irin ta ubangiji babu wani abin halitta guda ɗaya da yake da sifa irin ta ubangiji babu shi koda guda ɗaya a cikin samuwa idan ko muka ce akwai wani guda ɗaya da yake sifa ta ubangiji a cikin samuwa shi ma mun sanya ubangiji abokin tarayya mun yi shirka da ubangiji a cikin sifofinsa bayani kan sifofi yana da yawa kamar yadda bayani kan zata yake da yawa da muka dunkule don haka a takaice muna iya cewa sifofin ubangiji an yi saɓani shin sifofin ubangiji su ne ainihin zatinsa ko ko sifofin ubangiji ba su ne zatinsa ba idan aka ce sifofin ubangiji su ne ainihin zatinsa mai ake nufi ma'ana allah yana da sifofi wayannan sifofi din muna iya gani akwai sifa kama a ce zaid yana da sifofi sai mu ce zaid yana da hazaka yana da ƙoƙari yana da hankali wannan sufofi ɗin yana da hazaka yana da ƙoƙari yana da hankali waɗanda suke sufofi ne na zaid shin a fili suna da samuwa da za mu ga mai hazaka mu ga mai hankali mu ga mai ƙwazo sannan ko mu ga zaid sai mu ga abu hudu ne a waje ko kuma a'a a fili muna ganin zaid ne kawai sai dai wayannan sifofin dukkaninsu suna nuna abu guda ne shine zaid tunda zaid din nan shine mai hankali shine mai hazaka shine mai tunani ta yadda za mu ce zaid shine mai kwazo shine mai hankali shine mai tunani wanne ne a ciki idan muka ce zaid mai kwazo mai tunani mai hankali sifofi ne na zaid wayanda suke a fili akwai su suna da samuwa ta musamman ta yadda a fili za mu ga abu hudu kenan ga zai ga kuma wani abu mai kwazo ga wani abu mai hankali ga wani abu mai tunani mai hankali mai tunani kuma mai maka kira shi sai zamanto zaidi kuma ya siffantu da su cewa su ne suke kammala shi su ne suke ba shi hankali da kwazo da tunani idan muka ce haka to daidai yake da nazariya a ash'ariya cewa sifofin Allah ba ainihin zatinsa ba ne suna da samuwa ta daban ta musamman kuma ubangiji na bukatar su yayin ayyuka alkudra iko al'ilm da ilimi misali yana bukata domin ya iya yin halittu yana bukatar ƙudura. wacce ba ita ce shi ba sai dai siffarsa ce amma ba ita ce shi ba yana bukatar ilimi al'el domin ya san wani abu amma na al'el ɗin ba shi ba wannan shi ne magana a shari'a suna ganin wata sifa ce ƙa'imatun bi yi. duk da ta tsayu ne ga samuwar ubangiji ta yi ƙayyumiya wato samuwar ta taɓaɓɓugo daga samuwar Allah kuma ta tabbata ga zatinsa amma azaliya ce tun azal akwai ta kuma da za a yayi mana hijabi da mun ganta sannan ubangiji ba zai zama kadir ba sai da waccan kudura din ba zai zama alim ba sai da wancan ilimi kawar makaddara zaid ba zai zama mai kwazo ba sai da wancan abin da ake kira kwazo gashi can muna gani amma idan muka ba su da wani inda suke siffantuwa da shi abin da muke cewa misdaq ba su da shi sai guda ɗaya cewa akwai wani misdaqi akwai wani sifa akwai wani abin da suke siffantuwa da shi a fili guda ɗaya wanda ake nuna shi sunansa ubangiji kuma siffofin nan su ne ainihin ubangiji ba wani abu ne daban da ubangiji ba a kamar zaid ne da muke nuna shi mace yana da kwazo yana da ilimi yana da hankali yana da tunani wanda wayannan siffofi din dukkaninsu suna nuna mai samuwar zaid ne shi kadai da abubuwan da samuwar zaid take siffantuwa da su to wannan shine ya daidai da tunanin mai ahlul bait da mabiyansu da aka fi sani da shi'ar ahlul bait da kuma mu'tazila a fili yake idan muka ɗauki tunanin ash'ariya zai kai mu ga cewa ƙadimai guda takwas ne tunda a wajen ash'ariya akwai wayannan ƙadimai guda bakwai tunda su ne ayin mata sab'a suke ce musu a irfani a ilimin irfani a ilimin akida suna ce musu sifofi guda bakwai wannan sifofi guda bakwai su ne uwayen dukkan sifofi da yawan sifofi suna koma zuwa ga al'il da yawan sifofi suna zuwa ga al'kudura da yawan sifofi suna zuwa ga al'kalam wangiji kadir ne alim ne murid ne mutakallim ne sami ne basir ne da sauran sifofi hayyun ne wannan sifofi da ake kira uwaye guda bakwai na sifofi suna imani da cewa suna da samuwa ta daban kuma da za a yi mana hijabi da mun gansu kuma ubangiji ya ta'atta bi ha ijadu kullum mumkin duk sanda zai wani abu duk sanda sai zai san wani abu sai ta hanyar ilimi duk sanda zai san zai iko yana sai yi wani abu sai ta hanyar kudura wannan nazariya bayan ta nuna kadimai guda bakwai ba kadimi ɗaya bane shine Allah kadimai takwas ne kenan a lokaci guda ta nuna ronin Allah a gaban wannan kadimai domin in ba el ba zai iya mai ba abinda ake ce ilimi in ba alkudra ba zai iya mai ba abinda ake cewa aiki halittawa idan ba irada ba zai iya nufi ba na yin wani abu shin nufin nan sifa ce ta aiki ko ta zaci duk ba zai iya ba da shi kenan wayannan abubuwa sun fi shi kamala to ubangiji subhanahu wata'ala a a nan zai ta bayyana a fili cewa nazarin shi'a imamiyya mabi ahlulbait zuri'an annabi da kuma mutazila ne yake daidai a wannan nazariya domin gudun wancan abu da yake kai mai zuwa ga sanyawa Allah ababen tarayya wanda yake na da hatsari sosai sannan ana bayani game da siffofin ubangiji har ila yau ta fuskacin kasancewa su siffofi ne subutiya ko salbiya shin Allah yana da siffofi ko babu jamhurin musulmi sunna da shi'a hatta da wahabiyawa sun tafi akan cewa Allah yana da sifofi mutazila ma sun tafi akan cewa mai Allah yana da sifofi na mutazila suna cikin ahlus sunna shine sauran musulmi sun tafi akan Allah yana da sifofi amma wasu daga Motazila kamar dirar ɗan amru sun tafi akan Allah ba shi da sufofi wato idan ka ce al'ilm idan ka ce Allah alim ne daidai yake da ka ce Allah ba jahili ba ba ba nan ba jahili ba amma lokaci guda ba ka ce Allah masani ba abin da ya yasa dirar yi wannan saboda yana ganin idan ya ce Allah masani ne kamar ya kwatanta Allah da bayi sai zamanto Ali masani ne Zaid masani ne Musa masani ne Allah ma masani ne sai da zarar bin amur gudun kai da ya kamanta Allah da bayi maimakon ya tsaya a nan sai ya fada mafi muni sai ya cire Allah dukkan sufufin kamala sai zama Allah masani ba tana nufin Allah masani ba auren shi tana nufin Allah ba jahili ba ne shi yasa cikin sauki muka ce da za a tambayi diraru bin amur waye ba jahili ba sai ce masani kenan Allah masani ne ya ba kan shi ansa waye ba gaje ba sai ce mai iko kenan Allah mai iko waye ba abin tilasta ba sai ce mai nufi kenan Allah yana nufi Allah mai zabi ne ba a tilasta shi to wannan zamewar kafa da tunani da ya shigo cikin tunanin dirar amru shi haifar da wannan matsala gare shi sai ya faɗa mafi muni ya kaucewa hanya idan muka cire wa Allah dukkan sufofin kamala muka ce bai siffanci da kasance shi mai ilimi ba mun sanya shi jahili batun cewa ba jahili ba ne duk magana ce ta harshe kawai ba ta zo da wani sabon abu ba matukar ka cire masa ilimi da yake na biyu abinda shi dirar ɗan amur ya kasa fahimta shine idan muka ce Allah masani ne muna nufin masani ne da kansa bizzat kamar yadda yake a ran kalam suna cewa masani bizzat idan muka ce zaid ko jafar masani ne muna nufin bilgair wato Allah shi kansa shi samu sai ta ce ilimi ilimi ne dukkaninsa Allah iko ne dukkaninsa Allah nufi ne dukkaninsa kowanne ka ɗauka shi ne shi ne kawai gaba ɗayansa amma idan wato idan idan Allah shi ne dukkaninsa amma idan ka ce zaid masani ne kana nufin zaid yana da ilimi wanda ilimin nan wani ne ba shi shi ne Allah idan Allah bai ba zaid ilimi ba zaid ba zai taɓa samun ilimi ba har abada so da haka kasancewar zaid ya zama mai ilimi ya dogara da kasancewa Allah ya bashi ilimi a nan sai mu cewa didar bin amr wannan bambanci ya nisanta matuƙa tsakanin faɗin mu Allah masani ne da kuma faɗin mu cewa zaid masani ne domin zaid masani ne tana nufin masani ne bilgair da wani ya samu ilimi amma Allah masani ne tana nufin masani ne bizzat da kansa zatinsa ne ilimi Allah ilimin shi azali ne baya canjawa kuma har abada baya canjawa ya san abubuwa kafin su faru kamar yadda suke da bayan sun faru kamar yadda suke ba bambanci zaid shi ne ke da bambanci ali shi ne ke da bambanci ibrahim shi ne ke da bambanci muhammad shi ne ke da bambanci amru shi ke da bambanci makro shi ke da bambanci wa'annan mutane ne waɗanda iliminsu ba su a kai iliminsu da gare su ne iliminsu daga Allah ne shi sa iliminsu yana iya tafiya ya bar su suna iya gafala suna iya mantuwa suna iya siffantuwa da jahilci dukkan wani makhaloki hatta da fiyayin halitta sallallahu alaihi wa alihi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi da wasiyansa alaihi musallam akwai abin da ba su sani ba wanda Allah ne kawai ya sani wala ya hidu na bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha idan an kwatanta iliminmu da na manzon Allah ba iyaka tsakaninmu da shi iliminmu kamar zero ne ilimin manzan Allah kamar tiriliyan ne ko kusa ba inda muke kusa da shi ba mu isa mu hango duniyar iliminsa ba duk yadda muka fandan-fandan muka iyo ba mu isa mu doshi hanyar inda ma ya dusa ba sawun kafa iliminsa inda ya dusa idanunmu ya yi ƙarya ya makance hangorin bai isa ba amma idan ka kwatanta ilimin manzon Allah da ilimin Ubangiji ba iyaka ba iyaka ba iyaka har abada so da haka ina za ka kwatanta ya dirar don an ce Allah masani ne an ce kuma zaid abokinka masani ne an ce amru masani ne ina za a kwatanta wannan kalma da wannan kalma kamar faɗinmu ne Allah rayayye ne zaid rayayye ne mun ce Allah rayiye ne ma'ana shi rayuwa zatinsa ne amma zai rayiye ne fa ba shi akai rayuwa kai ba ma kai an ba shi ba Allah rayiye ne rayuwarsa ba ta da iyaka zai fa rayuwar shi tana da iyaka rayuwar shi rayuwa ce kaskantacciya mai rauni ta kasa sosai wacce tana da rauni sosai kamar hasken rana ne yayin da yake a matsayin shi na rana wanda tsananin hasken ya kai hasken da duk abin da ya doshe shi da kone da kuma hasken rana da me yayin da me da hasken rana yayin da yake a cikin ɗakin da aka kulle ƙofofin shi da tagogi ko ɗakin da ba shi da taga ba shi da ƙofa ya kake tunani tun da wala Allah na cikin ɗakin kawai zai ɗan fahimci cewa lallai lokacin rana ne ba dare ba ne saboda wala Allah ya hango can daga nesa ga wata ƴar kofa can ko wani ɗan rami da hasken ya ɗan hudo ta ciki idan za ka kwatanta wannan ɗan hasken da ya hudo cikin ɗaki da kuma wancan hasken da yake ne ainihin rana to haka nan ne dukkaninsu kuma sunansu haske sai a ce ga haske nan ya hudu ɗaki rana kuma haske ce kuma kowanne haske fitila haske ce rana haske ce kendir haske ne amma ina hasken kendir ina hasken rana ina hasken fitilar da za ka rike a ɗaki ina rana Zidar bin Amr ya samu wannan kuskure don haka sufofin Ubangiji su subhanahu wata'ala suna nan a matsayin sufofinsa tabbatattu ba suna da ma'ana na ne. dirar bin amr idan aka ce negative negative shine positive idan aka ce Allah ba jahili ba ne ma'ana malami ne ba gaje ne ma'ana mai kudura ne ba abin tilasta ne ba ma'ana mai nufi ne don haka Allah yana nan da kamalarsa kamar yadda negative positive zai zama negative negative negative zai zama positive inda ka cire ilimi daga Allah sai zama mai jahilci sai zama negative saboda negative positive negative amma tun da ka cire tawaya ne ka cire makanta makanta abu ne negative rashinta negative saboda haka sai tabbatar da positive kenan Allah mai gani ne tabbatacce ne mai gani ne wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآل محمد